Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai yi magana ne akan makanta ko rashin gani da wasu cutuka ke haifarwa wanda za a iya kara aukuwar hakan wato avoidable ko preventable blindness a turanci. Tare da ni a cikin shirin akwai ƙwararren likitan ido Dr. Zailani Abubakar Isa da ke aiki a asibitin tarayya da ke Abuja wato National Hospital. Likita barka da wannan lokaci. To likita kamar wasu cutuka ne ke haddasa makanta ko rashin ganin da za a iya kare aukuwar hakan? Abubuwan da ke sa makanta da za a iya kare aukuwarsu su ne kamar abu da ake kira cataract shine na farko don an kiyasta cewa akwai misali kamar miliyan 45 a duniya na waɗanda ke makanta saboda wannan larura ta cataract a hausance yana yanar ido ita wannan yana abu ne wanda idan har marar lafiya ya je asibiti aka duba idon aka tabbatar yanar ce duka-duka za a iya yi mishi aiki kuma cikin kankanin lokaci ganin shi ya dawo so shi yasa kin ga tana ɗaya daga cikin abu da za a iya cewa za a iya karewa in har mutum ya zo asibiti ya je wurin da akwai kayan aiki da kuma ƙwararrun mutanen da za su iya yin wannan aiki cikin ƙanƙanin lokaci idon mutum zai dawo kuma gani zai dawo na biyu akwai abu da ake kira trachoma shi wannan ƙwayoyin cuta ke sa wannan eh, laruran har ta kai ga rashin gani trachoma a hausance wasu sukan ce da ita eh, amosanin ido ko kuma ciwon da datti da kazanta da rashin isasshen ruwa a wuraren da suke da ƙura da kuma iska ya fi aukuwa ita ce trachoma kamar a najeriya bangaren da ya fi aka fi samun waɗannan marasa lafiya su ne yankunan mu da suke kusa da hamada kamar jihohin borno yobe jigawa bauchi bangaren arewacin bauchi da kuma katsina sokoto da irin waɗannan jihohin su ne dai suka fi aka fi samun wannan ciwo na trachoma abu na uku a gaba-gaba waɗanda ke sa rashin gani zai iya sa mutum ya samu makanta wadda za a iya karewa shine eh, vitamin A deficiency wanda larura ce da take samun yara mafi yawa waɗanda saboda rashin isasshen abinci mai gina jiki akwai sinadarin vitamin a da baya samuwa saboda wannan karancin isasshen abinci mai gina jiki yake sa a sami larurar rashin gani yaro ya samu makanta to amma idan aka ba ma yaro abinci isasshe mai gina jiki aka kuma rika zuwa asibiti ana neman shawara daga malaman asibiti sai ka ga an tsare wannan daga afkuwa abu na hudu wanda waɗannan abubuwa duka muna tattare da su a yannan yanki namu na duniya shi ne abu da ake kira onchocerciasis onchocerciasis ciwo ne da ake kira river blindness shi ma wani kuda shi ke yada wannan ciwo ya sa makanta amma akwai maganin da in mutum ya sha na rigakafi da kuma zuwa asibiti akan kari a gano matsalolin za a iya ba mutum magani da zai warke shi ma vitamin a deficiency idan aka ci gaba da ba ma yara wannan vitamin a supplements shi ma yakan kawo kariya ga rashin makanta trachoma ita ma tsabta yin aiki idan waɗanda ke sun samu larurar juyawan gashin ido in sun kifta idon su gashin su ya juya yana shafan gaban kwayan ido shine ke jawo makanta akwai aikin da ake sai a juya fatar yanzu gashin ba zai rinka shafa ido ba ko kuma a rinka cire ah, wannan gashin ido din akai akai zai hana makanta sa'annan eh, in aka ba mutane ruwa isasshen ruwan sha mai tsafta kin ga mutum zai tashi da safe ya wanke idon shi don akwai ah, dangantaka na tsafta da kare afkuwar wannan ciwo abu na gaba shine ah, tsaftace yadda yanayin mutane suke zama mafi yawan waɗannan cututtuka kamar yadda na ce cututtuka ne da suke samun mazauna karkara wadda babu isasshen ruwa da kuma kazanta yawa kin ga idan aka yi waɗannan abubuwa duka za a iya tsare al'umma daga afkuwa da samun wannan ciwo so kin ga ashe wanke ido akai akai da yaro ya tashi da safe a wanke masa wanke fuskar shi kwayoyin cutar da suke wurin kin ga an raba shi da shi shanu da dabbobi da suke kusa a riga suke kusa da mutane akwai kwayoyin cuta da suke kwari waɗannan kudaje da suke ɗiban kwayoyin cuta su kai ga idan yara kin ga duk an riga an tsare su sa'annan amfani da kwayoyin magani na ointment na antibiotics da ake kira so idan yaro ya zo asibiti aka gan shi da wuri wannan kwatsar da take fita daga idon shi aka ba shi magani suke ga an tsare shi daga kai ga yanayin da zai kai ga abin nan ido ya tafi abu na gaba ciwon suga wanda ba a controlling din shi diabetes kenan duk wanda ke da diabetes in yana samun kulawa yana zuwa asibiti a kan kari yana shan maganinsa ba zai kai ga diabetes in ya tsananin da zai lalata jijiyan idon shi ko ya bata bayan idon shi ya kai ga makanta ba kin ga akalla waɗannan abubuwa biyar da na yi magana su ne a gaba gaba wanda za a iya maganin su akwai wasu daga baya wanda za su iya jawowa makanta amma waɗannan dai su ne na gaba gaba dukkan su kuma daga shiyana da trachoma da vitamin A deficiency da onchocerciasis wanda river blindness ne da magana da kuma diabetic retinopathy yawa suna duk za a iya maganin su shine dalilin da yasa ake cewa in mutum ya zo asibiti a kan kari in Allah ya sa ya da aka bashi maganin da ya dace ya samu kuma kulawa da ta cancanta in Allah ya sa ya da bashi ba makanta likita waɗannan cututtukan da ka bayani mm. kamar su irin ita yana da sutra kuma da sauransu mm. shin akwai wani wato alama da suke nunawa ne don wani lokaci za ka ga mutum ma idan shi ko yana kaikayi ko kwanza amma bai damu ba mm. so akwai wata irin babbar alama da za ta nuna cewa ya kamata mutum ya je asibiti abu na farko mafi yawan abu da zai kai ga mutum ya je asibiti shine idan ya lura ganin shi yana raguwa ta yaya za ka gane ganin ka baya <clears throat> bai inganta ba ko yana raguwa shine ka ɗauki hannunka guda ɗaya ka rufe idon da kake tsammanin cewa ke da matsala ka bude ɗaya. sa'annan in ka duba abin da kake saba gani kullum sai kuma ka rufe shi da kake ganin ka kuma barin wancan a buɗe su ta nan ne zaka iya ganewa ganin ka yana raguwa ko baya ragu abu na biyu idan ido yana hawaye ko yana ciwo ko akwai kwantsa ko ido ya ja duk waɗannan alamomi ne ko abubuwa ne da mutum shi mara lafiya yake ji ga jikin shi idon shi ya yana hawaye a ka tashi da safe ka ji idon ka yana kwantsa ko yana kaikayi duka alamomi ne cewa dai akwai wani abu da ke faruwa abin da ya fi dacewa shine mutum ya fara zuwa asibiti asibiti a duba a gano a bambance mishi a tantance mishi wanne ne dalilin da ya sa waɗannan abubuwan suke faruwa wani abun ba mai tsanani ba ne wani abun kuma alama ce ta sai an sake ƙara bincike yaya za a kwatanta ma yawan mutanen da suke makancewa bayan za a iya maganin abu musamman ma a najeriya Najeriya ƙasa ce babba kuma tana ɗaya daga cikin ƙasashen da ake cewa ƙasashe masu tasowa. So ba matsalar Najeriya ba ce duka yankunan duniya irin masu yanayi irin na Najeriya. Na farko akwai ƙarancin isassun ma'aikatan lafiya. Bayan ƙarancin isassun yawan ma'aikatan lafiya akwai kuma ƙarancin isassun institutions na da za a iya kula ma da mara lafiya. Asibitoci kenan tun daga ƙananan hukumomi ko yankunan karkara zuwa abin nan matakin jiha da kuma matakin tarayya abu na gaba in ma an samu ma'aikatan an kuma samu asibitocin shin kayan aiki da za a iya amfani da su a yi wa marasa lafiya aiki shi ma matsala ce bayan wannan in ma an samu kayan aiki to abubuwa ne wanda kuma akwai bukatun akwai shi mara lafiya ya san ma cewa yana da amfani ya je asibiti mafi yawan mutanen mu na karkara ba su ma da isassan ilimin ya cancanci su je su duba su je asibiti za su ga cewa bata lokaci ne Ai akwai magungunan gargajiya da za su iya ko akwai matakai kuma da haɗi a gen da talauci bayan rashin ilimi isasshe akwai kuma talauci rashin abin hannu isasshe ko da mutum yana so ya je wani lokacin saboda larurar yau ba zai iya samun damar da zai iya zuwa asibitin don ya samu wannan kulawar ba sa'an nan ma'aikatan in ma akwai su akwai buƙatar mutum ya samu training ƙwarin cewa akan abin da kake yi wanda ka sani yau a sake maimaita maka ana maka refresher course don ana maka yau ana maka hora ana kana samun horo akai akai from time to time don abin da ka sani jiya mai yawa akwai wani sabon abu ana wannan yana suna taimaka so waɗannan matsalolin kin gani suke jawo mana ki samu cewa mutane gashi dai mutum yana son asibiti ma ko kana son ka je challenges na kula da marasa lafiya lafiya a yankunan mu ba za a samu yadda ake so saboda waɗannan dalilai yawanci za ka ga wasu wanda za ka ga ko samari sun taso babu ido sun makance za su ce maka bakon dauro ba haka aka to ya za a shawo kan wannan ita matsalar to kin ga ai measles kike magana ba kon shine measles a measles ita kanta <clears throat> ba ta jawo komai sai ita take sa a samu vitamin A deficiency wannan bakon dauran saboda kwayan cutar measles takan sa garkuwar jiki ta laushi kwayoyin cuta su shigo ido mutum ya samu matsala ko kuma wasu daga cikin ayyukan da iyayenmu suke yi idan mutum yana da bakon dauro a ɗauko maganin gargajiya a sa a ido shi ma yana jawowa matsala to amma dai abin da measles an san akwai dangantaka tsakanin bakon dauro da vitamin e deficiency da kuma makanta kin ga ita ma measles za a iya tsara za a iya tarewa dalili karban eh, menene vaccine kin gani wayannan rigakafi good rigakafin da ake yi na yara in Allah ya sa da mutum ya je mace ta haihuwa asibiti ana mata rigakafi kuma tana da isasshen lafiya ba za ta samu yaro ba zai kamu da measles ba kuma kin ga ido ya tsira kenan to masu sauraron mu kada dai ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne kuke sauraro daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma duka-duka abin da za mu iya ɗauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. A madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin wato Dr. Zailani Abubakar Isa sai kuma ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nike mana fatan mu kasance lafiya. sai da ce ka ce duniya ana ta wani kari ba ana rawa kusa